sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. A wannan mako shirin zai yi duba ne kan tiyatar nan ta sauya sura ko kuma gyara halitta da ake kira cosmetic surgery da ke da nufin ƙawata halitta wato dai nau'in kwaskwariman nan da mata kan yi da nufin gyaran jiki. Tuni dai wannan salon gyara don tayar da kumaɗa ya samu karbuwa a tsakanin al'umma musamman a ƙasashen Amurka da nahiyar Asiya ko da yake a baya-bayan nan ana ganin yadda mata a Najeriya ke karɓar shiga dangadan. Waɗannan nau'ikan gyare-gyare sun ƙunshi wanda akan yi ga kirji ko mazaunai ko rage tumbi ko ma kiba baki daya ko kuma ƙara kwankwaso. Dangane da hakan ne muka tattauna da Husna Beauty da aka fi sani da Queen of Africa a kafafen sada zumunta wadda ta taba wannan tiyata ta kyautata sura ga kuma abin da ta shaida wa mu Muhammad Sani Abubakar. Ni gaskiya momi makeover ne momi makeover shine irin ana rage tumbi ana ana ce mishi tummy to ni yi lipo yi tummy talk abinda na yi kenan ban taba yin bbl ba bbl shine irin na sa duwawun nan da komai ni ban taba yi ba because naturally jiki na haka yake shi ma dai nayi ya kai so biyu ni na zo ina ta hana ma kaina because every day zaga kalli kai da a akwai wani gyara da zani na san kuma wanda suka yi da yawa sun je suna ta komawa akwai wanda na san sun yi surgery ya kai shida mata yawanci gaskiya akwai abin da irin sai ka ga mace in ta kai ko maman ya faɗi to sai ta zo bata da confidence gaskiya in mace ta yi surgery tana samun confidence 100% to wannan confidence kin nan daga mace ta same shi kuma sai ta ƙara neman irin wannan so fargaban da wasu ke da shi da dama shine bangaren da ya shafi lafiya ke tun da kika yi baki taba samun wani matsala eh, gaskiya ni dai da na yi na ciki bayan na haifi ta ciki na ya girma sosai sosai gaskiya ban samu result yadda nake so ba saboda na farko ne sai da na sake zuwa na yi na biyu na samu result ba ba wani abu ni na yi ma ina gani da kwana biyar ma ina yawo na ban samu wani complication ba amma akwai wanda suke samu wanda na samu Shirin ya kuma zanta da ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir danjin ko nau'ikan tiyatar na ƙawata sura na da illa ga lafiyar bil'adama batun da ƙwararren ke cewa a mahangar likita kowane nau'in tiyata ka iya zuwa da nasu haɗarin. Akwai matsala wadda ta shafi shi kan shi surgery kowane irin surgery ko na samun lafiya ne ko kuma na ado na cosmetic kenan kowane surgery da za a yanka mutum yana tattare da matsaloli zai zama matsala ko ta anesthesia misali wanda za a sa mutum bacci wani yana iya samun matsala da ita ko kuma matsala ta infection wato tunda za a yanka jiki ne kwayoyin cuta za su iya shiga ko kuma matsala ta idan za a ƙara wani abu ne a jiki to fa jikin na yana iya ya ce bai yarda da wannan abun ba yanzu ko in an jima ko kuma bayan tsawon lokaci to kaga ta nan ana iya samun wannan matsala saboda haka wani lokacin za a yi wannan surgery kuma a sa mutum kan wasu magunguna na tsawon lokaci wanda ba lallai jikin ya karbi shi maganin ba ko kuma idan abin da aka yi transplant ne aka ɗauko wani abin aka sa implant haka ba lallai jikin ya yadda da shi ba sai ya zama an samu ko ya zagonye ko ya samu matsala to abu ne ne alakulla halin da idan za a yi shi to ya kamata a duba hatsarin da yake tattare da shi kuma wanda zai aikin nan ka su tabbatar sun yi magana da shi ya nuna musu duk illolin da za su iya tasowa daga wannan aiki yadda idan za su yi kenan a kai waye an tabbatar daga irin matsalar da za ta iya tasowa kafin a fara shi. Wasu alkalima sun nuna cewa ƙasashen Amurka da Koriya ta Kudu da Brazil da kuma Indiya suke kan gaba wajen wannan tiyata ta tayar da kuma ga mata ko da yake a waɗannan ƙasashe hatta maza kan rungumin wannan tsari da nasu nau'in tiyatar ta ƙawata jiki. Sai dai Husna Beauty da kanta ta ja hankalin mata musamman masu ƙananan shekaru game da illar da ta ce na tattare da fara yin wannan tiyata don kyautata sura. Kawai damuwa da addakwai ina ganin yara ƙanana wanda ba su ma taɓa aihuwa ba sun zo suna yi so kan kai wani age jikinsu ya gama lalacewa na haɗu da wata da shekarar ta 22 a cikin shekara biyu ta yi sojiri ya kai su uku kalle ta nace mata me yasa kike ba kanki haka because sojiri yana da wani abu sojiri yana da addiction daga ka fara shikenan daga kin kalli madubi zaki ci a'a to shi yasa kamar a ƙananan shekaru ni gaskiya ina ba da shawara mata kasi su bari su je su gama aihuwansu da komai wadda ta gama aihuwa in kika ga dama ki is good da cewa mata da yawa a ƙasashe masu tasowa irin Najeriya rashin kuɗi da kuma tsadar wannan tiyata kan hana su iya yin ta. Hakan bai hana wasu mata bayyana rashin gamsuwarsu da wannan tsari ba. Gaskiya ba na tunanin ina so Malam Muhammadu saboda dalilai da yawa. Komai aka ce maka in ba natural ba yana da matsala. Abu in ba wanda Allah ya baka ba in aka kirkira ko aka ƙara maka ko ka aka rage maka a jikinka gaskiya ni a tunanina akwai matsala. Saboda abu in ba natural ba akwai matsala duk da yake wasu na cewa babu wani matsala ko kuma wani abu amma kuma wasu na cewa in aka je aka yi wannan ƙare-ƙaren dole sai an zuwa ana ana zuwa ana gyara kusan kullum ga kuma da kuɗaɗe ne da yawa ka zo ka canja halittan ka da Allah ya baka ka zo ka ta samu matsaloli mun sha gani ma wasu rubewa ma suke yi kai har mutuwa ana yi in an je yin wannan ƙarin su abubuwa da sunonuwa da su duwawu duk ana di mutane nawa muka gani suka mutu da yawa sun mutu gasu nan muna ganin yan mata da yawa da aka je muna ganin su a bidiyo da sauransu kaga wannan duk rashin godiyan Allah ne mace kawai akwai irin gyara ai mace da kwalliya aka santa akwai gyaran da zaki wa jikinki da ke kanki zaki ba kanki sha'awa ba sai kin je kin yi wannan abubuwan ba nawa kenan a nawa tunanin to a gaskiya ni ne wannan cosmetic surgery din bani da ra'ayinsa gaskiya dalilin da yasa kuma bani da ra'ayinsa shine ni gaskiya irin wannan abin ni duk wani abin da is artificial bani da ra'ayinsa gaskiya saboda ni karan kaina na riga da na na san cewa a raɗin kaina na san ko da na yi wannan abin ni bani da satisfaction saboda na san cewa ba nature ba halitta na bane ni ne na canza so ni gaskiya bani da ra'ayin haka gaskiya ni na wa ra'ayin ne tunda dai da dai na san yanzu abin ya zama kamar wani yaye ne mata suna yi sannan kuma yana da illan shi tunda mutane da yawa ka gani a kodin in aka yi musu mata hanyar sa sun zo sun mutu ko kuma sun samu wata lalura gaskiya ni ina tsoro shine dalili na gaskiya da yasa ma bana san yin abin Muhammad Awal kwararre ne a fannin sinadarai ya kuma yi mana ƙarin bayani bayani game da zibi ko kuma nau'in tiyatar da ta fi karbuwa a tsakanin matan na Najeriya da mailla illa ko akasin haka ga lafiyarsu. Canji da muke samu na zamani yanzu mata da yawa za ga yanzu suna amfani da abin da kira silicone implants domin kara kyawun halittarsu wasu suna sakawa a nononsu wasu kuma suna sakawa a bayansu a duwawu kenan domin ya tare shi ya tsaya to akasari dai abin da ake amfani da shi kala biyu ne akwai wanda ake kira silicone akwai kuma wanda ake kira saline implant to amma yawanci an fi amfani da shi silicone din saboda ana ga cewa shi ya fi zamantowa stable sannan kuma shi ya fi zamantowa safe to amma kusan duk abin da za a ce da implant ne ko kuma wani abu ne da za a ce is foreign an sa a jikin mutum ba za a ce dukansu da 100% safe ba dan saboda me saboda wani lokaci ana samun abin da ake kira rupture wato yana tsagewa to duk da cewa dai abin ana yana yana zuwa da lullubi iri-iri yana zuwa da lullubi kusan kashi uku so wani lokaci za ka samu ko da ya fashe din ma ba zai fashe zuba a cikin tishu a cikin jikin shi ainihin nonon ba bayan ya fashe akwai kuma wani kwando kuma da yake rike shi a cikin shi nonon to sai ɗaya daga cikin illolin da yake nunawa shine in har aka samu ya dan fashe din nan za ka samu cewa to ana samun bambanci wurin shape din shi nonon da kuma tudunsa wanda shine wanda yake sa wani lokacin har aka samu matsalar rupture din wasu suna zuwa ana replacement a canza shi sannan idan a shi silicon wannan implant din nan ya danganta jiki-jiki ne akwai side effect da mutane da dama suke samu a jikinsu to amma ya danganta da jiki-jiki wasu kuma ba sa filin komai ma babban matsalar da shine wannan rapture din da ake samu yauwa sannan wani lokaci kuma saboda yau da gobe girma akwai wanda wani lokaci in shekaru ya kai wani lokaci ana samun matsaloli a jiki wanda dole sai an je an cire shi an yi replacing dinsa Kalaman ƙwararre a fannin sinadarai kenan Muhammad Awal wanda ke ƙarin bayani kan nau'ikan tiyatar da mata kan yi. Kama da duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya. madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilin mu muhammad sani abubakar sunana azima bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya.